hajiya Malam Sogiji, san da zuwa. Lafiya lau. Ina gajiya. Kuna nan kalau? Lafiya kalau. Ya yaran? Lafiya kalau hajiya. Ya ruwa kuma? Mun gode wa Allah. Ai lokacin. Alhamdulillah. Hajiya, mamaki ne a gidanki. To. To hajiya ni ne hau. Eh, zama na musulunci. Eh, zama na kwatoka kuma zama na ake ake na lafiya. Eh, Idan mutum ya ga abu ba daidai ba. To yi magana. Haka ne. Yanzu hajiya wannan yaro haka za a sake shi kamar tinkiya sakaka sai wani duk wata masifa sai ya kwaso kina a sa masa ido hajiya wallahi wallahi kirke sai zo da same ki as lalla ba ki ki kokarin ki wani yaron wallahi maganin sa baki duniya faji ake baki fa na mutum wallahi malam Hamisu ba ido aka sa masa ba hmm. ba mu sa masa ido ba wallahi ba abin da ba na yi duk abin da ka sani da zan yi shi wanda wai zai tsorata ko ya daina abubuwan da ake ba abin da ba na yi amma yadda ka san kullum tura shi ake yi yau idan ya fito da wannan gobe ba shi ne ba kuma wani sabo ne daban yadda ka san wahayi ake masa na shigantaka yaron na haka ike ne har na gaji na rasa yadda zan yi da raina wallahi yaron nan hajiya ni dai ka wallahi zuwa nan yanzu insha Allah abin ya dame ni ne ma na'am in ya zo eh tuwo mi shi ai da kowa wani hajiya gaskiya ne gaskiya ne mugu ne sai me shi wannan haka yake to nagode ba, alabar zumunci nagode wallahi nagode oh wannan yaro wannan yaro wannan yaro ka duba dai ka ga malam Hamisu duk da shiru shirun sa unguwan nan wai har ya iya tahowa yanzu ya zo ya kawo karar dan nan ni dai Allah ya shirya min shi Allah ka shirya min shi dan She ka gane ni ya zan gane ka haka dan tijara in nema haka ai ina ganin zaka fahimce ni ko to in kuma baka gane na ba ai ka gane ka je gidanmu ko har ka ce a turo ni to an turo ni menene in na zo ka? to yanzu kai na ce a turo kan ka ɗauka shi wani turo ka da yi ba ƙwarar ta sa da a turo ka ba yanzu kai ba ka jin kunya don girman Allah duka duk wannan kana ɗan musulmi a sai a cikin musulunci ka zo wani ne wani to musulunci ba a zuciya ba ne shi kuma taƙawa hahu na tsoron Allah ya a zuciya yake ko ko ba haka ba ne kuma duk kai ai dan adam ne dole ba za a rasa ka da wani abin da kake yi wanda Allah baya so ba to ne ina ina zuwa dai wannan ba ni ba yara wannan ba kai baka jin kunya mahaifinka ya zo amma ka tana da rai rika dauko mata magana kala kala wallahi ka kiyaye duniya baki mutun yanzu gar ki maciji ka dauko ka dauko wannan ya zata da kai kai ne garanto na kai za ka yi mun garanto ba ɗan adam ne zai mun garanto ba Allah ne zai mun garanto tunda shi ne shahidi to ka kiyaye kanka ita duniyar kake gani wallahi biyo yawa ta fi karfinka a zo a ga ma gaskiya ku ni ku ce in ce a tuna da zai magana ce a zo wani gamka har abada ba ku da wanda za ku yi wa azi sai talaka mai karamin karfi ko azi ne ba za ku yi ba sai azumi ya zo ka zo ni na dau nauyi ni ne mai ɗaukan nauyi Ɗaukan nauyi riyar riyar idan ɗaukar nauyi ne marayu nawa aka bari a unguwa wanda ya kamata a tallaba ai mahaifina ya rasu waye tallafan waye taimakan ni kaji ne kaji ce kaji ta ne saboda me ba za ku taɓa gaya mutum gaskiya ba sai talaka ai ga masu yin abin da ba kyau nan a matsalita a yi ha'inci a yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka mai ƙaramin ƙarfi ka kiyaye fa saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi buhu biyu da siga kullum ku ne kan gaba wajen wajen addu'ar uku da waina bismillah sha tara kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulwar lahu sha ɗaya ka rasa me ci ɗayar to abin da zan gaya ma ka fita daga wurɗata kawai eh in ka ga dama kai mun addu'a in ba ga dama baka kyale ni Allah shine mai shiryewa ha Allah shine mai shiryewa kuma duk mai ganin wani a watse yana ganin ai wane ya watse shi ya tsira ha aljanna ta mai rabo ce kuma Allah yadda albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun dace mun tsira to abin da zan gaya ma ka fita daga hurdata mahaifiyarka ne muna zaman lafiya da ita shine kawai ka haka daga baya kenan kwa